kwalisa zan kada zinariya hajiya ya kike lafiya ya gida ya aiki ya huta hmm? kwana biyu ne wow ya kika lafiya ta na biyo ta nan ne na zo dan shawagi shine na ganki kina tafiya kin burge ni wallahi well na gode in ba za ki dawo zan so a ce ki zama first class dina akan wani dalili malam zaka gani a hanya ka tare ni ka ce na zama first eh, class ɗinka? to kin san ko ni waye ne bai nuna a jikinka ba a hakan babban yaro da kika ji ana babban yaro ni ne celebrity ne ni yau kwana na uku da dawowa daga america ni dan kwallon nan wanda yake buga ma germany mai suna ozil sanannen dan wannan kamar eh, eh, wannan motar eh, wannan motar shifin ɗinta aka yi musamman daga america aka zo min da ita yau kwana uku na biya mata dala dubu daya a kawo min ita domin in hauta a wannan garin malam ya isa cikin wannan motoci ya isa ya isa kalle ni da kyau daga sama har ƙasa kaga na yi maka zubin yan matan da zaka tsaya ka tare a titi ka ne musu ƙarya banza dan wankin mota irin ka ya za a ka ɗauko motan zango ka zo kana ƙarya da shi jiba jikinka fa wai anan kai kayi wankan boti duk zuga ne mun san irin ku kalle ni da kyau ban yi kama da yan matan da zaka tsare kana gaya musu cewa wai ka kai Germany kana to in ban in ban da ƙarya ma ina Germany ke abin nan ni dan buga kwallon Germany ka bari ka rufa wa kanka asiri da ka da ka daure ka samo mu kanka sana'a ko Allah zai rufa maka asiri ka siya motan da gaske ba wai ka tsara yan mata ka dinga yi musu banza ba gani wannan motan da yake gani dan Allah malam ya ishe ka ya ishe ka ya ishe ina da su irin su guda goma sha shida baby arziki ke kiran ki ina so ki fahimta wai kai ba ka jin kunyan ƙarya ne mata nawa na gani kafin na wuto su na zo na ganki kin yi ne arziki ke kiran ki dala baby dala wai baka jin kunyan ƙarya ne na ce maka na san motan nan motan zango ne ka ɗauko motan zango ka zo titi kana karya da shi waye zango na kama kama bai sa ka ji kunya ba waye zango banza direba haka za ka kare in har baka canza halinka ba kar ka je ka nima sana'a ka tsaya kana wa mata karya amma yanzu dan na ce ina son ki laifi ne wai ni ni na ganka da ki kin me wannan wallahi kin wata mota ne da aka bani wai haba Allah <laughs> to yanzu kai hasaba ka taho da kina? ba su sani ba shi mai motar ka gani ka san yau juma'a eh ya ga kawo wuce da Allah a kowane masallaci nan kusa da mu bare je sallah ya dawo <laughs> shine nayi maza na wanke ta na tsalle ko na dan fishi eh. tana nan baya ba Allah ka ce normal kenan yau muna da tafafata hasbin Allah wa ni'mal ya dai kina wannan <laughs> binta gayu kenan binta gayu ai ita in dai ƙarya ce da haka cilin Mm. ita in dai baka da mota ma ba ta kula ka dan girman Allah na rantsi da Allah ba Allah kai Allah kai da muga wannan yariyan tai wannan sai dai gani sai bari manyan mutane masu motoci suke zuwa da kai ka san da wani mu kai ka san da motar da zo haba <laughs> wai za yanzu aboki na mm. tunda ni na nuna maka hakan nan nawa zaka bani wallahi kudin wanki ne kawai a jikina naira da kuke to ka taimaka ka ban sunan sai ah. in maki yadda haka take a ah, ka bari kawai idan na sawo na sawo kanta in yazo zan wari, je je ka je ka dauko mota je ka je ka dauko mota to ba wani dan Allah bari in je in <laughs> eh to a bai shi ma na dauko motar zangon na zo da shi kuma fa yare na ta dama motar zangon ne wannan mutumin shi ma ya kawo wanki ni ban ma san motar nan kai la ilaha illallah sai ban da babban waya balanta na isa bi ashe motar zango ne la ilaha illallah muhammadu yau ga ni cikin motar zango ni ban ma san Dan tekun mali ya te ga maƙiyan kikin zartseren da. Babba 'yar babba, Maryam ki rushe mai gaba. su ba ta yin zamba